ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون suna da wasu amfanin bayan hawa da cin namansu kamar amfani da fatinsu da gashinsu da kitsansu da kuɗinsu kuma daga gare su ne suke sana'anta shimfiɗu da tufafi kuma suna da abin sha daga gare su suna shan nonansu yanzu ba za su gode wa Allah wanda ya musu wannan ni'imar da waninta ba